barawo majalis kan indimi ngawa batarai ya kame na majalis kan ya kame ni si makalan ron marin hadisa sama awo muwatta na majalis kan miami daras kan indimi de suru babu du'a ya ma jaa fi du'a babu kan mian fiakan lukatul mirin hadis ya diyon filarin luko tulurin dur da jiye shin cinyen insha Allah lan dir fansa sai yin kira da maran da din hadis da guljin imam muwattama rahmatullahi ta'ala alai ubaidullah mana tumawo kawo kan tawe gulti ma kawo kan tawe gurin miyan luka tulun ya kawo miyan luka tulun kan tawo da kan tawo hijiriya ya jumada gaji kawanzu kin kin taw kin arakimi kawanzu men tilo me sadu yar dion video tilon hijra alayhi salatu wa salam hadith di wono ubaidullah wa hadathani an malik عن ابي الزناد عن ابي هريره عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا يقبل لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له صلى الله عليه وآله وسلم عبيد الله قلتما ورا النمسي يحيى بن يحيى ورا النمسي عن مالك إمام مالك كان ورا كراسي إمام مالك أن أبي الزناد كان أبو الزناد كوني أنظر شابو تسنظرندو عبد الله عبد الله بن زكوان القريشي kam sa fira kin luka yakin hijira ya katambo ramadan sa miyan fiyakin hijira ya ba wono kinin ga dai sama sa fira kin luka yakin amma woro kiraro kirazu kirazu na da miyan fira kin luka o na sidin baya ya kundazo shi maula no kambeji sha ಕಂಜಿದೋಷ ಜೋಂತನಶ ಕಂಬಿರ ಕೊಲ್ಲೋನು ಮೌಲಂದಿ ಮೌಲ ramla binti shaiba ya e kambi jinzu kamu sai e na usman bin affan ne kun jinzuro kambira kulluno gultulan a'a aisha ya e firo sai na usman ne aisha ya firo sai wani usman ne fero sena osman sha kambero kolzien na fadu sena osman nerman kamunzu sha kambero kolzien fadu sena osman nerman shi kam siqa ya hujja yana imam malika kador nyana hujja ya siqa ya yono aw la shiro kam la sha kurji man bero luna illa bi shi sawa mai yayi ar ma wana mai sawa mai yayi arga ya aw la shiro kala zan mana jin ba aya wogu yide gulzu na am judana madiyan gayi shikuru tabi'i am daraja kin indimi tabi'i da wanda man a kin ya kimi har daraja nan karrashi qura'ata biyaye kamza ko zana yangawa din ibn shihab so ade ibn shihab kan kam kin diyo mi yahya bin sa'id so ayi ko zai da am da zai ma ausa yasafna da abu zinat seyayi seyema am ɗo ilmu wukru awɗum lamar hadite ɗum finzana sawono wonde shi abu zinad de shimen kirano imam malik de abu zinad de anil araj donjindeen ngurdiyiŋi a qaad ngurdi ɗo al araj gote a kam shuro gozin le jinna شيشي قوذي يندونزي ما تندوسونزو عبد الرحمن بن هرمز سنزو نعم. عبد الرحمن بن هرمز كيسان الأعرج سدي شرو قدين شيري شيكرو تابع دبا داي تابع تابع ينكرانو تابع تابع ينكرانو داي تابع شمال شمال سوا ينكرازو شي عبد الرحمن بن هرمز دي كم شو مال ملاشا علي بن المدني قلت شاكة وره نندو أبو هريرة فورا زمل صلى ندوسو المولين تاو ركت ورنيا سيد بن مسيب سو شد أبو هريرة كسين زي فورا زي أبو سلمة بن عبد الرحمن سو أدي ما أبو صالح السمان أو الزياد يقول لمن shi dai so ibn sirna muhammad bin sirna so ayin so adanya galilin yi da'a an rajin dara kwaljum kam da wunjin madu adanya a rajin shi siƙa do shi da sayi ya yi sitin yano wa huwa dona haula amma ya yi na zuwan yano adin malam mado sidin aw sidiya labtu sami allan ka shimo alaihi salatu wa salam ya sasa shimo tana ye sawaye mukon aw maranti sawaye ade makur awodo na ma au sawandana ma das sayen ga wana gumza na ye lanza wanda ibn zinaddi abu zinaddi abu zinaddi kirano ndiyen a'rajin kirano adin yahya gulgin jin haddathani wuro kirasi maliki عن أبي الزناد كان ورق راسي عن أبي أن الأعرج كان ورق راسي شعر الدين دين فانقونو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة دي تسنى ينقاون دمانا ينقاون كلان دمانا مانا تنى إيه؟ سنزرون دو سورو سورو شورو عبد بن غنم يقول تنا شمس يقول تنا شورو سنزو شمس sun zo umayyar ya gultuna allah da shi gulna ma da yake do abdurrahman bin sakhar ya gultuna mewon klan no khilafatan na sun zo adwa adwa adwa duro amma dusi zinin nim kam lar da yaman ne ran khilafa ba shi kam lar da yaman ne yaman zinin katambo ya roro ya da maimuna nan khilafa ba maimuna binti subaih bin harith yanzu do abu huraira e tambodu kaw hijira woro samiyan luko larine tambona samiyan luko larine hijira wa wono muslim tunzuro sa kan tulurmiya muslim gono sa khaybarre dawdo khaybarin alayhi salam na khaybarin do muslim luke do isna da kariu khaybar da na zu sidina wa la na zu sidin yuro malmai nan khilafu wa ba watanzara sa kan fiyon luko larin hiraya ba wono kam sa fitrin luko waskunna hawar da fanu mara samma hadith tharo karadana hadith du yak du un yar yakkan fitulur man luko diyawun au un ne karazan garat gariyata alayhi salatu wasalam min sumona da kam kura la sa tadan kam kura ni muslim gona ro fanuma tambuna e samiyan luko larina waskunna ka tamboda sa isi muslim dina da sa hanzu fini na wuran ma fini waskun fini luko din fini arakun zahar ma sa din tada ana ya dai abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu na sufa gultin allan sa ya kuro ausa dewro karra fato ba yalba adin no tonotne ka tono kan gaya me dedro kan gaya ma lazim zina awo shak ngai ma yakchindi illa alayhi salatu wasalam fandro yali ro gayar alo na kamga to mazidin yoro na le tiro yoro is di alfati ro gaya da ba hijaw kul zana ko da ano adi ro alayhi salam lazim za hadisa kada da karano alayhi salatu wasalam sha zakai fato do ciska ne mara shima cista maro baitul mal ya gulimi da jiri adi da ma fato zakai da ciska ne mara shiro cina bala alayhi salatu wasalam insha Allah dan ne rasul baharin sha zuwa zuna العلاء بن حضر ميد نار سكونتونا غيل نو نيما ساتما ورشا سرما سكونتونا ادي ما زمان ادين غيدو عليه الصلاه والسلام توفزنا ينغاون تشدا سينا بورن kiriw do ridda e gultin ma shidda udan am ridda sarna ma da jatta do kallo liada kiriwa kada hadar zana diyen ngawo muslim dana na alayhi salatu wasallam kamti ne fa no ma ade ma zaman sai na umar kiriw farisa sarna ma da shi daud man بل سينا عمر رشا سيدنا بحرين نشما أميرو أولي بحرين رشا سينا عمر رشا سكونته لدنا دري كرو لمر لا ينشا سينا عمر رسلونا والد شرجين يا وانغنا أفو سيرمو كمبا أو سكنا دي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أشدكم في دين الله لمر علين شديد نلينتا man dal surya koljin ba kumkumro sitana wande banna islam ro ganyoro sawale islam me ganamara ka katuro aw zalim maro amma tere dazna ngawe da allam turo abu hurayra sa na dan kunguna la lamu konzundu ndan kunguna ri chondumo kuna ri ngar ndaran chondumo daga lasha zandana ala mare na kuma na da karayan saladana shi umar da shura cina ma har ma shi ma ma wannan sai na umar yakin kam za da masho da yakin kum darma ko kullu dare su abu ra walta ma si shad man chauta chautu de su chair ma si yor shura bahar ne cina da wano da abu hurairah gaiwa sufan karra de tala adun gai har su bano appi ma baro mana kilan zoro to bal ma am soro kunjo raksuna sambuna zurriya zuriya kolzana ye kamun zai sudu su abu hurera kamun zai da busra binta gazawan kirmai ya a eh, gultana da duriya kan zambiro tada konga yak kolzana fero ya kolzana suro fero zai din fero zai bin musayyib bai kama magultana fanama wanda shi ada abu huraira do fasara taro nga maro huraira nan sha bawoto shi abu huraira guljin la tukannuni wanda wa kuni asuye aba huraira wanda ya da gulluyi hir gullo ne huraira gulluyi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da can alaihi salatu wassalam de boshin na yad'uni wa boshin ya ba hir ngaishin Ni hurera hirda mai ma afdalo hurera kirkwa a waja kijana ya biya kurkuri adro kurkuri rabi rabi an gano ya ba hir ya guji shin bo eh. da ya shi na bu hurera da finzu alayhi salam ya dab kono en sha bura da wangana yi ku ce shar bandikina shi ma gulzu wazina gulzu a sawa da ya sha bo ba. an wani bo ya bo ya abu aba hir gullo ya eh. abu hir gullo hurera ya hir ma wani alayhi salam hir ma ya kaddo hurera yi yaro wonde adi en shabbotudi darasin gawa hedun guldana abu hurera wonde banzun gulimi a kama awa be an gamma adi e guldana guldana de adi e yimmuko bai godana be ro sai tarihudi su sudu kedo bulan zan shura da ya gullatu adu gultuma yan be a isunan sura islam min de madinan sha da yin bot bot ma da kan gayam sha boz ade ya gultuna tuwan sha bawa da yankal na turo isnadin ngam la sha lazim zina sabi a ci sha zayin nan garo a a muko kulu ne go zina do ka turo nya ai gorma ya ngam de ba kam ngam ma awa ba ngam ma ade yan sha ba awa ngam ma ade yan sha bono tuwan gullote yankal na dun gullote yankal ci bara ade sha ngam man bo zina da ko sun zungai mar yakijo allan su dufin gona abu huraira au abu huraira da wanda shi abu huraira da hadith al-shurar dajo أن رسول الله صلى الله تعالى عليه تعالى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول وندقل زيد أحدكم فلندي وندقل زيد إذا دعا على أنقود جنه muda sidin kaman zura a wala shegul jin a wala wasu kaye na wanda fando ya gulzi zin allahumma ya ala gufir li wuro ne? in shi da cirama ade wani gulmi da yawon allahumma ya ala irhamni in ji ne in shi da cirama wanda ya da ya gulmi yawon ade ya gultunum duk sifa indiyaw yakalan fal suronum fantin suronum fantin nda so kartole kartu made tingirkam ne made shima kartu do do yakka ondi gultana made suro gayam ba fi falla o fantin de yakma tiramma wuro gawarne wama tiramma wuro she wama dai ay le filam suron tutuma awo nji ndiyen tutuma shi ndiyen tutuma har mai shi shira ma she shira ma jimal sene jimal jimal ra mi da har ma sho ada ya gultu imma to ada ya surun tutuma ya filajin shigin kalawa da nda su kalawa do ya kuma wuro gawurne shira ma gile rami wuro gawurne ya kuma da aula kuma da suku أو أولا كما دام بطو بطوما بيوانيا غوردا نيرو كنجادن باو فرندون دوانا سو على بيتنا أبي و سو على بيتنا الله الصمد أبي سشور بيتنا أي سشلن حاجان زا شكما دا أبي من حاجان زا با أبي من بيتنا با شكما چمان فتو مالما توحيدي قلدان دي شكما دا خالق خالق ألقتما bare alaktima aw ba mbero dioma ba mbero alaktima ada sundro khalik de ngaw alawsa alaksunan do khalik ro wallana bal kaunna iya alaktin marshi khalik kurshi kimar titana abi so no zana kura abi so ilmun kuri zana awda kausudin dir no zana kurokar mara a kurokirmaara mara sidin diyan diyen nozina sidu kolzina diyen nozina bazina diyen a awonzu sidin ba diyan diyen nozina a yaro waljinir nozina sidin bawo a yaro waljin a a tiya yi gudu nasu lura da yanar kirdiyari a denen kirdiyadi da walau ruddu la adu limanu an yaguldu sai akalakcin bawo sosununa adi bamana dadana kiyama wadana bamana dadana biya fata kunni nan ga gaya dimgada ya kuma kalak sa burutan kalak same an gala diyen de gala diyen de sama baro ne ya dai wana cha ma wazu ya kalak eh? kokko wajin le to a wajin zana masan cha dinar lera sa yaye eh? walau rudduja kalak kata yae eh? saya kalak tuma eh? ya kalak kono dulu ya kalak kuma ya wal tuno dina no chai eh? duro su saya nanga kananga de chi sa dina chai nap kare yae la adu kwa wal tana dia limanuhu an awra daptan kwa wal tana dia on awajin bama na chai wajin wajin na duk kuma da yano tana da ya mashiro garatu ya da yan godo amdi ismiya ah, tungar kam gataro kuma amman godo ne wanne kuma yan kira amma so gullimi alaihi salatu wasalam me ñagalan ya ni kam kam san mumin muslim kuma man godani min ma tungran kam ne dro azim al mas'ala cha kam me tungur masala da kam zo ngunuptine kuma inshe kuma inshe kuma inshe kaid rintaro gulle kinji kama mu da sheshe nan godani min garajin amma kuma do karim me rahim me ganiye shegullu garanzin kama dana gara ngodan ba grazin kam dun ngodan min ma grazin wanda kama dana ngodo ko liman yoro grazin li ya'zim al mas'alata masalam da tungur masalam da tunguro kamzo ma'ana ngodan da tunguro kamzo ayi lesdin malam mai fasar dan din dawdi yono ayaji tahid nganapt nganapt ne kamai kamai wayulih rinta rintazu rintaro biya shek mai kurishe sikaye she adan turu turishe adan jinye turishe anan jinye jinye ga ban yoro ban jina kal sirraye ya kama sirraye ya kama shi ya kama shi ya kama ne sirran yoron jim ilha de wanne shi gulzin in shi da ciram madu wande gullimi kuma da abi masha suka awla sai ma bannan gador kan gayam sallallahu alaihi wasallam fa innahu shi lamar da la mukriha rannum gunatu ma ba mbutu ma ba ba da yawa no ala mbutuma ala wala ba kala mandan ba da da sambun nda tambun tambunye lam yalid walam yulad sambunye tambunye kalama shiye do walam yakun lahu kufuwan ahad kala ma ba sha ma ba la sha sabanta wala shirok ma a pimane sun zan tilonzo sifa zan tilonzo zata zan tilonzo kundo zan tilonzo irada za kudana za samman tilonzo long den dale abi sha yikam dioma wala sha yikuma ba'un ibn battal yaqul jinnun yanbaghi dalji daltu dare ci mbuzna ndulan lembo wono lidda'i kam alan godo tumalan dalzuna dia sandna dia mbuzna ni alan godo tumalan أن يجتهد في الدعاء مدان زرن غنبتو يا كما شوي يا كما سلوي يا كما يي إنسرو يا كما لوي إنسرو يا كما برا دبكني إنسرو نانغي مرو نما مسا يا كما لنتار ديورو كورو يكون على رجاء تمن نقولن من دين كورو تمار لنتاي تما تما دناي ايه؟ رجال إجابة زبطن درو كما زبطن درو تمن زان وردونه ولا يقنط وان قنط كيم ديانو وان تما كم نمي وان فرن بكما من من رحمتي او من الرحمه او من رحمه الله رمى علين او رمضان وان تما تلومي كما انشي كما انشي ادي يقول لي نعم رنتارو كن غايم صلى الله عليه وسلم حديث نقول جن كن جي ساشا كما ذا كارنغ رنتاد سابي سوزنانو اقرب ما يكون العبد كن جي rindaro karangadin dun lemin rabbi subhanahu wa ta'ala shakka ma za karangadin sa shi sujud kada nono sa haldo wa huwa sajid haldo shi sujuda ya sujud kana to dun sa shakka ma zai rinta karangadin ta da shi ya yono ayi le dimin sura sujada ya din alayhi salam ya lafaz gajin amma sujuda amma sujuda din fajtahidu fi sura sujuda ya ganabtuno abin le vidwa la morang de tuno kmai kmai de suanza sifanza bodon shanguro ngodono no de ngodo yanade nduso wole modo do zaptindo nduso ngodo de sando dun dona tsongono de chondo salihati lon zoyi saliha sale gin ayo mada samman ngodo de sandana samman ngodo lan wajibtana ngodo de sandana wajibtana kamande ngodo nya drop ibnu uyayna gultimawo la yamna'anna wande de wande dabsii ahadan kam laa addu'a moda wande de kam laa modan wande dabsii abiye anya dabkin ma ya'lamu min nafsihi kam di aw naskun dana nozana madi waati watin yayo ayo nyaa hal da halan kama ngodin gaya zo wani ayawa man nan garo kuma da ngoro tum ga wani midiya abbi ayawa rum doya ngoro ne kuma ade yegul dun dun wal mana da dunajo fa inna allah ta'ala qad ajaba kuma kun jan samman kirno haptima ta'ala de zuwaptuno ya zuwaptuna mana zuwap kona de abi azab zuwaptu du'a sharra khalqihi modado kinjaza alaktana samma yasma asharro linta kinja alaktana samma shiro batio ba adi ya modada kamande zop kono ni shiro batio ndu kunji shima do ndu shiro batio ma wa huwa iblis iblis ya mudada zop kono da ya mudada kundom batti iblis ya mara batio wa kama angorin me kamande zonya zom jimbama battim da koltirna ngor kamande angorin me kuru kamande mo ngzu batira kollimini ya iblis da ya gozo rabbi ya ne wusu ne, ila yau yawmi yub'athuna hatta yimdo chizannun kuntin sura a ay ngoro sura normal ya kuma wande nukun yi. kaman de wom dan dun duana sonin da wudu biya karrako ngairo tot awno e soro sosnya ukarrako ngairo chitede walta za na sawane nukun rono an zini la yola ila yau mai ba su rayu ci zandun kun tentura wusu ne ya kama ana ya wunzu kana amma futuro surre futun nui dro wunzu kana yim guldana din tay kuro are kar mara shiron za ngan sirzu yin san karra kalafu na yaran gai sa nuyo do wajar ne kama de shiro wuzu na ngoro dana san gai guljinde sujin nesu wadana kaw adam buron no ada kama de ngodono a a ngawo ade gulzo sha kamande lanzina ya ngawo dondo kuma ya wuso ne ra gullono wuro kamande wunzo kana da gullono adna garo wande kam timinyi ayawa wu ayawa da ayawa nya da anam am ayawa ba sai wuro moda moda sadiyan ayin sun wande da da nimi ayow dima dro tup tum da modro ala angodo ne ayawa de suron kuma ya nasar sune ayawa da kolnge duna shidad nyeda kodur kama wuro she adi yaro kama ndan godo ne abi ayon mdo abi ayon de ayon me kuralin tashi badndu suru shirka gultin shiro shirka dioma kaski fitama kam awai mai suru shirka kuyo shirka gana tango ngoye sanam su jinne da ba yi kudi yaran be suru muslim ba suru muslim mai man be shirka sanam razu be shima ayo ya batin zirin tawo da yake so shi nan duya sanda tudu made na amala so en karama shi shirka do am guye soro lejen made suru suru ma suru da shi shirka ga ma suru shirka kan masira ne da shi shirka ga ma shirka wa ma kafara suleiman walakin na na kafaru ono suleiman kirdizi a yi diyan suru diyo dundirdi suleiman ne suru suru yi yono suru suru yi suru ngama suru nardi na ngadro yana ngar shada diyo ma shikr de dana ade makur lafi ne, kaski mara ya sarai adin sulin. awade ye ka da bati bati da tay kala fona garne lene alayhi salam ngo ka bayra tulur be gul zake wano ka da ya fol nasran be ya shi kura ma da shi ma shirka do nga wadun ngawdun abisole ya ba bawara shi tuma ala ngoren me tuma tumoy bay tumoy kuma yawa nasartine ala ya ya bawara ashi tuma ta kolgero dima dro kuma ya wuro gaworne ya gaworne kuma da ya zumoy an nagar abi ayon mo ya ayon min da dana ad sharum shiro wo wo ah, wata yo wanda kuma ya ngoren wanda ada ya gulli biyo iblisa e moɗo a zobkon nanga doro kaman de ma anma zobkin kaman de ma anma zobkin nden nyura alayhi salam de na udu allah ala goɗono yam so wa anta muqinuna no ndi yikin nuwa tengar ko nuwa abiya bil ijaba zobtira yakin nuwa zobtikin de kaman ya woro shinde ada ya gullu gullu yakin nuwa ala goɗono amata ɗo toyodiya wa alamu nono أن الله سبحانه وتعالى كماد لا يستجيب زواب جنبا دعان مدى لا زواب جنبا نديلي من قلب غافل كرودو نجسكتا كرودو نجسكتا مدى دا زواب جنبا وندي كروم نجسكتا والدي نسان قدن من دن كروم دكالا ما ألارو ألا دا نقدن كرونم دا كرون دا چيم دا سمن مكوم دا tadarruwa duwa shirar gultin moda cin min moda ni min kirani min dano ne araw jiliro araw tiya mangalman talam biya talam mangalman ala gudu ne arabi da ladu kan darum darum hambunuma shidin nani min shidin a kandirin ba gudu ne a talam afuna nyoro kujo nyi kandur gudu ne afuno de kan arabi de kandur kandirin nyi mak yi kandirin do kurkwa na sarama mangalro norma mangalle kamar da an gudu ne talam fanjin ba su fana wata alayi. ade rok yung gore kama ma amma karon mun sadin sa ngoro ni ben karon no yoro min no walz kollo ni min kurunda ne kama da fuskan ma karon min no walz chini min agulli india nonuma no ma karon min na nganzan mar no no ma mukom bi hakkada ya kama shi ade yana kama man godo ne wande karon jaskata karon jaskata ra wallo na cinna muda da furun bangnimi cinna muda nam zuwa te mara bangnimi ni mara wallo ma tuwo inde wono muda am tuwo inde kama menya keringin kama subhanahu wa ta'ala mo da masme na gada wande mbare mi kama mangodo ni yon wono alayhi salatu wa salam me la yaqul wande gulzi ahadukum fonde idha da'a ngodo jinna sa mo da di ngodo jindin wande gulzi allahumma ya ala اغفر لي ورقا ورني إن شئت أما اللهم يا الله اغفر ارحمني إن جمل سنة إن شئت أما أريا وندي قل زين ليه عزم دي تنقر كمزه nganzaza nginibti almasala da mura zira tingar kam ga dan she kamai sukai kamai kurunjin diyara tingar zakai diyara tingar adiyara kuma mangodo ne fa innahu shi kuma da la mukriha la sharan nim gnam diyo ma bana garo cirama zamana cirama da tule haramiya se mana da tule dai na fal gultuna ma da alayhi salam me rantuma basna na da yake indi gunya fal ma da fal da amla su yara ala rohati ya fuskar kamai woro konjorma sandoro norma kamai woro she da ita balle kudin ya woro sandu kundoro kan yawa shande woro kamai she kamai ya kuro ce ngai ya gulle do shitur ma kasa na mi andiru kuri mi tulan da amaro na batinya kamai aware wasandin yayi kaman da wo kaman zura de dara ku jiro kamai zanna ro kaman zin yiro ro mai kamai ram ramin karamin dimida kamai wo zanna madara wa de kama ya on gaire kursu mi ai rama ne min godo sun kuma kama yan godo zake wora she attir mai wajin no kama man godo ne wani dimman shawwan kama man godo ne mi kama amro kuru luman lutudi bara matain alama lafaz insha Allah rogultin de bara mate fuskan kirmai da inshe da tabarruk ke fuskan walluna malmaya ya bara أولادي ما إن شاء الله غير أقول من إن شاء الله قلت ما داي وأنا ar ma sha Allah ma sha Allah ada ya gullimi sun zo talik kala lujum ma da ala lujum awon gair bari na gele insha Allah le ne nan ga man gaide insha Allah diyan ayi insha Allah lan kasannim insha Allah la ala rulwata nasa yau kamar da wannan ba insha Allah gulmana ada yaro ada yaro lumi da so le tabarruk bara mati ya insha Allah ada ya da ayman insha Allah kaman da bara mata ad bara diptu mango kaman kamande wada bara jin ay Allah ka satam Allah tabarruk bara mati faskan go ko gulimya adi yede la so shiru ay bada da yanda so le karto do biya wande suron kurum awala shawwa da dataro fasartin mai kimi tungro kam ne biya kuma me modam zopcin adi kam numa kaman dia kaman ya allah ya kuma adi kaman dia godone zaman na alayhi salami salami gulduna wani fude shi ne kalan da yangur mana ba zaman na alayhi salami gana dana aw bayan sana zaman la zaman la ko zana kama men ya kirintin kare la kare ya alayhi salami gulduna kare la kare la kam zo zana kuma de moda ma kirintin mana na la ron le ni na shima din kama man godo ni na shiro ga mi da kam zo gulduna kuma de moda ma zuwaftin ade makuru zaman lambe zaman shima da sha modam suro zaman tenin zaman gabsina da kozna da kuma me modam azabcin hallambe hal da ma na kuma man godani ya hal suro da mi da kozna da kuma me modam azabcin ade be wanda kamtimi nyengai ngai suna na kunde kundin samma allam ne moda da shira hagultin din silahul mu'minara bari mi mumin ne wani bari mi fujoni mi balini mumine dai moda da shi balini ana gar moda namda mangalle ne kalima nam do shilan ala ngore mi da karturo shikul za aron za da karturo mangal ne kurawo o karami de manan nonu man kama mangoro ne noni mi ye kurushilan ala ngore ne min haditha loran narwolna amma lafa za gafsina da kama man nonu manan nonuman ma ne aya luran ne shi nan kamar da gwarar mai misal lo suratul fatiha sha karanuma kamar da gwarar mai kursi karanuma kamar da gwarar mai falaki anasha ikhlas eh, ikhlas saya karanumin kamar da yango ay manan zara manan non me manan non ma noni miya samman karu ni min ganzatinin da shiro kamar da mura ma galin gona ne ala aya luran ne ngai harith alayhi salam ngai amma labo za ga ngai krayin gulama lafazin nonuman ala gudu ne mana zu nonuman ala gudu ne washi mara tilam nin min yi tilam garen do tilam gare de ko arabi ya dukkan rawar ma shirin ala gudu da haram ten shirkar wajin do ay nan gadro kash kashe yayi yi shamsu yayi yi sun diye su malaya gale malaya tilam diye le su malaya ba su ala dai ilur su kamaye kash kashe rundiye shamsa don duye ilu do wane kinji alaye ada talam la garen ya le limya nya ile nya zutuwa aya lura ne nya zutu karam chodda zu shalan aran gorom chodda zu haditha alayhi salam ya shalan aran gorom chodda zu yasam kam shayali sa shamsa alayhi sam gamin to nan gara sayar ma adon nya shalan alan godo tudu haram zina haram din dam ayinan garo nonim yanan gadro talam lan ala da mashalan kasata yara wal abishalan ka zayara walz nonimi kuru ala da kasannim shi allah sha bodur a wani nonimi na ala boni yan jiro haram gali a shi ma da su ala ya ganyi de su shadan na ya de su a wala ma ya le adilan shilan ba ala da a shi ma da an gwada ne kwale zu shirkar waljin ananga ala ganyi awo gade ngore no walde nanga dro awo sha klan zunno ni mi badi badi juliya de ma a a tlam lan sai su ala e klewar mar walje wari walillahi asmaul husna fad'u biha gone su zar kadan dasu ya rahman de rama rahman rahman ngode ne ya rahim de rama rahim rahim ngode ne ya hayyu de rama hayyu hayyu ngode ne ade su an zar da so son sha mamman gode ne wanda kuru suda gake sudu gunya da ya razu mai nanga gada ya razzaqu ya razzaqu ada ya razu mai nanga duro su razzak da game da ada mai san ilmu mai nanga da ya alimu ya alim ada ya mai wanda wani ni lama mai nanga ya hayyu ayi ayin suro kam da yin yoro so so a umra da mo son ala ngodo ne kururin taro ala ngodo ne wanda kam jalle ashir ala ngodo tie aw biya faida ala ngodo tie da an bala yargulti ba sa uwe nga werol na kwaina na wa wara kero na sa diyo du site alama na lale me sa me ndim bene yeyi awatun dun ndia toloma to kan kam mane as dulu suron ala na ndia so dulu kaman ndi shi masuna ndia tolo maro so dulu kuru kaman de tolo ma de waltud alara waltun do shi maso kaman de awada chillala katr katkono chillayin kura ala sirra alara waltur shi ma waltu no no waltu ya ne kur yin yirakin wano da warnum na ashirin kirma kuturu wano ada ko na yirra kirma ala andiya kudun sakayar ala andin chotto hapkono zile hadin de fuye yardi yawn filarin luko uskun mido wa عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابي ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستجاب لاحدكم يعني يستجاب وقال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي قد دعوت فلم يستجب لي أريا وأن يقول لي يقول ذو وأنه عبيد الله يقول جن ورني مسوي كراسي وحدثني يحيى ورو كراسي عن مالك إمام مالك ورو كراسي مالك يعني ابن شهاب محمد ابن شهاب الزهري am kan diyo min daraja kan diyo min karra tabi'i shi kara karano ana bi ubaid ba ubaide ubaid ya ndu sa'ad sa'ad ibn ubaid sa'ad kara karano ndu sa'ad ibn sa'ad bin ubaid maula ibn azhar maulanzu ibn azhar maulanzu shi kam shi matidi تابعي يسرون لا سوا يسرون رسول تابعين من التابعين على سر سر التابعين لا سي عليه السلام ما حضر زنا أدي سي يقول زنا أما من يقرأ على سر التابعين سا filarin luko uskun hijirayya ba wono shi mauladi ndiyen كرانو أنا أبي هريرة maulad ndiye مولا ابن أزهر ابن أزهر tan ما shi sawa sura sawa alayhi salam salam salasana nan karra wanda shi ndiyan karano na bi ta radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal hadar zina gullata sawa ya sawa an karaje tabi ya sawa an karano hadar din tabi ulma tabi tabi tabi ya tabi tabi tabi kaman ya karaje tabi shi ma do abu hurairah ya karaje wannan lafazi din qala wannan alayhi salatu wa salam me yustajabu zuwabtin de li ahadikum fondoro zuwabtin bi mana moɗo a fondoye zuwabtin kaman de ma moɗo anma zuwabtinono abina alan fandum yekin fandum alayhi salam mboɗo an ɗo zuwabtin yawon fondoy ala goɗo jiya zuwabtin falshima da kamuwa na am kaman de moɗo am zuwabtin la falshima da kwawo moɗo am zuwabtin lashimar kinji wala kambe modan ala ya zopcin ganayen modan ala ya zopcin kam tinzin haram ba ma da gaptuna ma kunan ala ya zopcin modan yi kam tin haram ma ala ya zopcin ba zopcin ba ada ya gultulu futun yi rama da yami untala kanno ala ya modan zopcin ma gayi futun mani min dura kriya gultuna ma alan fandin ba zuktum ma alan fandin ba ada ya nyoro gunzo bulawror lo ma da cha tin halal ma bulawrolonumdi hal bulawren damar shirma hallo muda zuwapte biya shegolimango sukai golimango shegolimango hallimdi hallumodai hal allan karram gorkoye kama nen dan do nyoro nyikim bawno ngamar hallim damad ngallu hal shimada fandimba ade gulna dai nyitin haram mada dai gadir alai mu dam zaf chimba salami alai sumo yamba awmtri alai sumo chotto da sumo yamba ma sa haram dimbar walja gamma sai samar mubin anan garmoɗo am ala e zoapcin do futu am gade e zoapcinde yero ka am zoapcin ba futu ñettumanama adi e doro fandim ba ña zopti kamami am gade e fantin am gade e kirintin diyero aw am gade e kirinjin diyero am gade simoyin diyero rama le tigram na futu ma endro le ya diyono futu ma endro le ya diyono futu ma jin dro le miya ngoda ni manjin ay ngoda ni manjin do تندمد أمارو كليوا تندمد أمارو كليوا تندمد تمد حرة يا تندم سو نيرو حر كودما تندم سو نيرو حر كودما تلوم قطع إن شاء الله جم أبين جم حلال لم نجم ملي على عالم قرن اللهم أعطي منفقا خلفا هذا يقول جن تلوم قطع إنهم كم لا رأي ميا سدانم فلتلوم هذا balaw gare gare fitul reen nyan zakayen no so wasara na mari en balaw waran man nyan zakayen balau nyan zakayen mari garan zur alama kosa dirim me yon nyiro hawaro gulo dirim dilimani de karem sama sarang namba go sarang namba yon de sam karem sama e biatu lum ne ram valim ne ram kan tanam no yimia awok mande saw awaden chanyiro sandan zakayen ma aw biya ne ya shade so awala nyan zondin ma kada akmande tumbalin falfalle fitul renya tumbalin sadang no alaihi salatu wassalam kari rasulina shikin gayam alaye nabi alaye kraw alaye da alaye sidin sawa andar shiro karz fijo leda cida alaye sidin nan sai galajin sadang no alango dono tulo yo ala ngal sadang no kur ala ngo no hijawo num awodo shima hijawo awon guwanum nya musiba kadaro yikimene konno nya kadar yekemenne kura kuran ndiya de yebao sada moda sada moda sadak ne moda ne ono sadak ne moda ala ngodo ne sada da gonu mi yimiya kede nya konno yare hijaw gana kede nya balaw yare hijaw gana nyan zakana kura balaw yare ndu konno ya alayhi salam ya yugo konne kala ittaqun nara walau shiqqi tamra diuna mazamma yugo reta diuna rita mna umra ama gremir rita rin jingnum de shala adin kunten ya ketere kiyon ashe sadadi kimanya kunnun sadadi yanzu kayan ba konnu jahannami man zakayin da balawadi na ya zakayin ya balawadi na ya zakayin ga turo sadak no da ya ma alayhi salatu wasallam na da modo am zuwaptin dia ono na da sidin sabko no alayhi salam e. yustajabu zuwaptin li ahadikum fandura zuwaptin a yanzu zuwaptin modo an zinya modo an zai zuwaptin ما لم يعجل أزل زيا أزل لميانو دي أزل لمي أزل تدو سا ديمي مدار ديمين دي دنگ أزل تدو زكتا أزل لباي كرود ما دك دك كل دك دك أي لولو لمن أدين يا دي مدار أولا كرو كمي روما أولا ريري روما أو بيا فانما harumna haru ya muda ada adi shiro gay mana jo azal azaltina diye de sa moda amdi minne sa moda amdi lima ende nyet kata ende nyet kata de azal azallata amda kozar azal lata de azal azaltim de on haraw do bo kal kalkalo bo on ba halle jinya zaktire go kamre karo kam dana korsi go nya lejin ba alam go nya lejin ba lagar jago zaktire ya sakko go nya lejin ba de ya sarama kaman yin jinro do amma ziktidiye gwani mai mala wani wona nyet katade kam dirba wa kile wasle karamin karame nyet katade shima mart kuma ta do ma da yin azala allo yi mana jo azala da bika yengo dongona bika de yengo dongona bika da yin na kolle do loran ya enda usako <laughs> zai ba kalan suruna ya loran yar arishi ma wata na do mo da aguli mala mo da diye ndin biyo insena tamma di tamma di ana de kurgo ay marara yi fanni ne ay wazu da marara nu ba. dum ba hadi alayhi salami nyoro zaptin ne ngo sharta do wazin ya amma sharwa wona cinna mo da an me zaptin ni ma kokon mu ganya malam ya ajal yustajab eh, eh, yustajab li ahadukum li fallu ramadan di zaptin zaktin ro wallo na anu la ya zalu yustajabu lil abdi naktin bade zobtin dukkan juro ga yau neman tirmizi riwaya za riwaya ma imam muslim abu abu huraira dia man da kuru malam yad'u ngodo zinya bismin biwin ala bismin biwin ala ngodo zinya biya da ya isim din ngoro qatiyati rahimin ningi kamdin ala ngodo zinya kuru wa malam yasta'jil azal zinya ala isha zaptinde ngayana ya qila wama al-istijal abile zuktudo zuktudo zuktudo kudima kirma mana tana zuktudo abi kaza tishidan zuktudo ya qal yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu ngodongi ngodon ngodongi lam ara rukun we yustajabu li yura zaptin rukun sa allan da muko diaro fa yastahsir inda dhalika wa yada da kol jin ayda mo da da'ono حديث أدي أمانة دي سرو قد شيا شيات ينرو شالو ترنان رواية دول المدي صحيحة مسلم الترمذي زي شا إمام مسلم الترمذي زي شا كرادانا ونشما دين لا يزال نتمبا بديان كم تمبا يستجاب الزبط اندرو كم تمبا اندرو للعبد كنجرو مدان الزبط اندرو كم تمبا يانقودو جن لفظ فل شا زبط اندرو سافنا كمان دير شما مانجنو داشي داشي رو سمي dinan andin samin kallalo zipturo zatin za sandunan zipcin zipturo zatin za sandunan zipcin gulduro tauhid ya lamar ne sima san mallu ne futu ala ya gulzuna da futu kingayam zai ya gulzuna da sifayen futu ala ya shin sifatana kingayam shin ala sifatana da todo masho shifa dai ya kin zannan guya ma todo masho ra ya sarakana da ala ya zatin za sanduna man gulgiya da ne ariyan da ne yanzu rabbuna kaman da ya zipcin zatin ruwa zipcin jiri wi zibtir jiribi noyende zibtir noyende ma za san dana man wanda kaman da zibtin sami an den sami an kallo zibtin daw bune ya dore jistiya kaman da ko zin boyin kaman da man yad'uni ndu shi mare nda kam shi mare fasta ji bala shir zam giro shir mo mudan zam gi ndai nda kam kunji shi mare man yastaghfiruni nda gawra majima kaman yan gawra nda gawra majin mare shiro gawr ngero shiro gawar gero shiro yi kero man yin sabon duwa sori ma da shi su wa sori man da yi shiro yi kero sabon ya yi dimi kwallo da lalimi ko min laila illa qalila kanu qalila min alayma yahjuna eh sabon kuma man gore tumar walle sabon kuma de mu ko zara hazna mu ko zara da sandan hazna da ngodo ma sabon ngodo ma jin gi ma jin sashi ma nan zakawo ma man zakayin nan zakayin sashi ma da riwa ne ngai wulzu sashi ma da riwa ne sa'ad mara farakkode alayhi salatu wa salam me wato so on ade on suwa aw ya kawsu gulnya kawsu kuma ya muku zadan za sandana mada hazana am da bunye aya suro ro alaro ashi zara mada tipta waltaro waltum kuma ya gulmiya bune wa zana sama wanzu kana shi ade ma kurubba ne ja kuma da muku zadan za sandana mada ferzina Am amda soro yin ashi zada blutana mada kuma yayin gulja kuma da sayro watoro adi yero mukon zara hata kanjaz tupsa walta ngoro za zuam gidro hatta gal gidin dumiya fidin sukuri nade isu futedon culo soro yin su liya bacci na zakata dai modo am zaptin ya la ya za naktin badi da yustajabu zaptin nduro lil abdi kanjiro zaptin yi ngwa wa ya kado hangal gana ne. yakkaɗo aɗa nde fuuɗiɗen falguldu aɗa shima en dis rana yakkaɗo hangal ganane yakkaɗo ceɗo machine dis o moɗo a zab tigayi wona commande ciñare zab kona moɗo a zab tigayi ma lam yad'u bi ithmin ma lam yad'u bi ithmin she ngoɗo ziñaɗeya ma lam yad'u ngoɗo ziñaɗeya bi ithmin biwin ala ngoɗo ziña ningi kamta. sura biyu yan kara kam jozo gande kinzina sasa kumil a ma da san masoro awanya safana doro wuro kuma ya kiske zuro yi kiske zin biyu da nyoro kiske zuro sadin ya diyo masa eh yo awadro alan godon me alai mana makarin jimba inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wa kuma ne fahshar ya galan dibi fahshar na lan na tilon zin samma sabtana fahishan kamane ya galan je baano da yin lu min fahisha da dioro wanda wa soro ye wanda fi sattukan ye linge fatan na ake muradi da galge ya waktala kurukule wa ga ake yaro ya rabbi ala ngorne kala yana ala ngorne kala ayo ya ala ngorne moda mara ala ya zapcin ba hada shart gami nan gadro gindiyar lumin gindiyar lokin na wani wasa wanda yaro wani kapsa yaro ism awala ya yima andira ala ngorne she zaptin gwarna ya zaptin ba ni kalame gwarna ya zaptin ba diwa lom kam nim kare amma mor amma lor nim kindero iska ala gwarna alayhi salatu wasalam kuma shima gulzo ma lam yad'u ngodo zinya da bismi biwin ala ngodo zinya biwin ala ngodo ma zaptin ba daire kurun ngodo no ya zapkati ya yaro fanimin ngodo no ya zapkati ya yaro fanimin min ade mai fanjin لذكر واسلي سون لذكر واسلي دقن ينسل كيرو لذكر واسلي نمزار سرس لذكر واسلي سبك كيرو مدان زالا زوبتنا غبتنا زان غي بيورا زوبتنا على شاري زبكون استدراج قلتين كمان دي نيرو فيرنو شلان تتامين ديا إن الله لا يملي الظالمان كمان دي وزين هذا شما وزين ظالم دا فسكافي أيقول تنا ما سامانم ظالم مي atte nim zalim atte nim zalim atte nim zalim nim zalim nin diro yakkata nim zalim yakkuro yakkata nim zalim nya kama amma makkaten ni zalim nim zalim nya nasku num makkaten ni zalim ni zalim nya kinja ala yakkaten ni zalim yakkusoro ni zalim ada nim zalim ada nim zalim en karam da ile ma nim nasku ma zalim taman ada yen len liyam nya maradam dagal tu ismiya kama subhanahu wa ta'ala ma do kono ah صاب كونو غري استدراج إن الله لا يملي الظالم كما دي ظالم روزين ألا رو نم دي بيم دي ودا كلام رو نم أش دي ودا أبي كلام رو كلام رو أوارن يا لورنجن كون بالي نو نما غانانز غانا غين شي كورا سغاري يارو كنجما نيكلا رو كلام يا باجنا رو سكي ما نالا غانا ما ركن زما nguwa shirla ya kasar gone da sigari nguwa jaman tawa da zaura naka a wani kamde en wadama en gwanma en waati yelo wone side ñi kalaro kala me yo ro kala me awa shimado ña loru jin awa shimado lusuran ñuro nilebatini mero kerenin men limanin men ñuro manzin karra fuska ade awa sanni sanni sanni kada awa made diyodo liman kam la e mi kam da zalim gamna bu kam laye mi kam da zalim gamna hurmo kam laye mi kam da zalim gamna do male me kanam liman nan jono ngunu nim min de ci damnya ya ma ba ma war dar rasunu gonar ma dimende sana da kalewa am silen karam ya gomle nim shilan nim ashir dimin mar wollo no wa ndulu saranam karma kalanam ada ni zalim kalam me ade manyiro krane no neon ay ma dimin krane no neon සලදා සලරුම් බොරන ඕලොඩ ඕලරුම් බොරන තංජිද සෑන් සමානුවනේ ඉබරාගතුව සම්මානුවනේ යනු. යා මේච මුන්ජි කරම්. අයා මේච මොන ඉම් යා මේච මොන ඉඳ මොන ෆුත්කය ජයල් මොන ආරුණනි කුරු කුරෝ සානම් ෆිය ෆිරෝ කර කර ආරුණ මේ යාම් චම්බුනිය. ඉම් යා මේ යා සමන අකෝ අයක්ත. අයම යක්තන බව. aw ya cin min ka aw aro durma duruni a ngayle ne nafta nyuron zari suro hangal mero tapta namne ayi wolo e kai fiyar ngon ngayro tidin wolo rajul yen ngon ngayro de sala do ngon ngayro de asham do ay korum korum korum kar karnum nyoro gol tero shero munuk ya me chamun da nya tay zalim nya zalim kalame ga nya da kala do kalame adu nafsi nya guza zalim da do kala do kalame guzu awo kinin gam da ma rishima kulo le yara miyo bare ne na te juwa ne a walama de bari lera waja kirmni no nyidan jibi kayai kari ay kala ne kala me yim kirm do waja ye cedan be yana gar nyik kala kalame no ayo kada dimin kurko ay no ne kumanum da kirma ay gunyana ma adalla da zaru furu'u ya kalama tauhidin kama man no ne kama me tauhid de imanam da mangala ne tauhidin ala no ni sun za sifan za dalila me dal hangalin kudi no ni da yin kala don de kala do kala amme allan do kuru kuma da waltum sifam sifan zgin kuma da waltum bom sun zgin nya dai zalim ya aw kumande uma kunduma zo gonum na gaidar chadam alayhi salam alayhi salam gojin kumande zuma kun je walan gono kursha sanni ne walan do on walan kono je walan na rsha sanni ne walan gono wuro tadashin wuro tadar wala na wuro tadashin kinje tadai wasan din don wani jira ilim ala sifan zan bom sifan zan sifam sifan zan gayin sifam sun zan gayin ala bom nam zalim nya kama maka ne zalim sai kala kura na da nuskum zalim nimi tutiyan zalim nimi kinja kama me zalim nimi alayhi salatu wa sallam la yumli adh-dhaliman zalim fi la sara zalim fi so kama me wunzuna karam نسكو ميرو كودو كودو متوري ديمين أري ديمين تور دي أو نسكو ما لوسان نما ديمين ديمين ده ينز دونا لديمين يا على كده ديمين دونا لديمين أما أمس يبو توري يفيني لما نادي يموي كون توري يفيني توري أري ده لا يملي للظالم هذا الموزين نرى منا شي ما كلاود ده وقت أسيتو يونغلا عليه إن شاء الله منا دي شما كلاو ده أمسو حكي ظهر هرمونزارن مكم حام تشي محام تم guratna mom aw yer tambu ma kamande wunzin wunzin gairo kamande sa sis hatta idan amsakahu isa sa kamande rab kwa sidin tayya lam yuflidu kol jimba dia kwa da she didimin matoro ma har modan ya zabta wunjo kamande istidraj fraksuna ada sha dimin gaido kijinum lenimi leni kurmi a bula kurme ablado chukurmo ala ndia saka wande folndo e doya zaptin ala biwro ngodo zinya au biya ningi kamtu ina ma yam kurawa na ma awam kura rawa ma bawa ma ai sai mai ningi do ya na kirami ma ya tula ba tula awatula ya tula sai su adi ma sai sa sambuna yi ma sai ma ningi do kuranzu shi ma ya wada sai sai so yaha kallo kaltanama au ɓeyaɗo ña dalami ya bawadiye sasambu ma au tin min sulu kaltanama ay sema am nam ɗo ningi mbe kerep kene ningi de kamtiɗi nangaro isa nde aɗa kamtiyo wonde gadder chimse wasuri wane ga dara abin zan herre rukuni wanda wa kuma wa shan ga ada ala izwa jimban ningi kam dura ala ngon ala izwa jimban da Allah an fallu babun da yake do ma ya yasta'jil zuktiya wala ya qila wa mal istijal ay istijal do ya qala yaqulu gul jin qad da'awtu ngodon ngodon gide ngodon ngodon gide wa qad da'awtu ngodon ngodon ngana sonde falam ara rukuni yustajabu li wara zabtir rukuni na ngarasa wazu kol jin ade gul dimiya ayru ko amodam zo aptim badi ya foto nye zannuma de ana hende zanne abdi ono foto kanji ye wazan zana de ono mala mayara wa man yukthir kam min tazu nguziya abiya qara al babi kinna bakter kong kong kong kong kong kong kong bangni tusha kong kong bangni fanza ka kaga ne biya bakter kinna re bakter min tamia wa man yukthir qara al bab kam kinna da bakter nguziya gumz gumga darasidiya yo shi ko fitahala ftahla shura formtin dia tina shura formtin dai le misal ne wa misal shari'a gol min shiron galle ne nye wa man yukthiru du'a kam modada kuma she kuma she kuma she adiyar modada zo zopci mara wala ma kaman de she zopcin nyan annan gar yustajabu li ahadikum fandur zopcin de modan zai zopcin de ma lam ya'jal zikta azal zik ko kuyinde ndawuro cidu ko deso gulzisinya be atengar kamne ko shin bari shin ada ko afandiki bari afandiki ada gayido a ko a cidu ko wanda ada gulmi yor mudam am ni me yakkan faldara sanga yang gultana de awon mana mara mango shi mu kon ro kollata kawo chinimin ndimaro kurusha fannim chinimin awo kama fannimin au muko mo kollata bali bali kuja ko jamia bali minna bali minna mi sa diyo fu ya to tollando sara kuto no fannimin ya shimar gama ne nyoron jona sa kirma mani na Allah nyoron jona tam tam a wadi rufanum ba kujin rufanum ba gana no sa to le mi afa sa akna dur nyoro kujiya nyoro gana no ba murada no fallama awo biya da ya musibala balawla ishin be nyoro kadarata kamar da ya shirin kat balau da kolor muram zuwa apkata kama ya shirin ya kamar da ya yanzu na wani do amma kun kunji shahada dina ya yadno ko dana nyoro lera gana ko ono garanti zanna ya e fandama muram zo ya wanda ya tungaro wani malam ya jul fa yaqul qad da'awtu ala gudun da ngona de jabli yustajab zuwa woro zabtin ada gulzi gulzima ada a zaltiro wanda ya rugul me ya kinnin maro ala ya ngodo muran ya zabtin da ada tungara hamne muka kuma kaman de ngodon ne alla mo ani azab ya rabbal alamin awo adabul mufrat imam bukhari karma ningi kultana de ningi so da ya kurare ma a wasan dana sanduna kama amman gwada ta zaman na so gabsana za biya adab kultuna birzim birzim a biya son ya allamgin ma adiyar wulo su dana kita shi ba da insha shi ma yana zurkaniyar karatun kam kamar da shi riske zana دايدرس البالية دي شلن بنير يا كما شيب درس فالدما دي سبسي ماري وقت ديرا لا منزل ndaw yore ngul min di fiaka ya nam min di fiaka ri rami ande sab chinwa bos sa ya da nafa nafa ndiana banya darat ne fallishi falli talawo kultu kanan lo wonde wazi nangara اقترب كذا تلا ولا روا تلا روا كلام سليم بعد هاي تلا ولا روا أدبل أدبل أدبل أدبل لا لا قمصة ما شاء الله إن شاء الله بإذن الله